safiyar asabar Ashirin ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da biyar ga watan jun shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kasaf na 65 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin اقتداء الصراط li mukhalafati ashabil jahil ولفر شيخ Islam. ahmad bin abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimaita al-harrani allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin iqtida siratul mustaqim yana tattaunawa ne game da akidar musulmai dangane da alwala'u wal bara ibn taymiya yana kawo mana ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi masu inganci da fatawoyin malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su dangane da ƙa'idojin da ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da tafarki da tunani da tsarin rayuwar kafirai sawa'un kafiran nan zuriyan maguzawa ne ko kuwa kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara allah maɗauki sarki ya saka mashi alkhairi a darasin da muka yi a baya muna ci gaba da tattauna mas'alar da yake mana bayani a ta dangane da hukuncin musulmi ya je ya taya arna yin wani aiki a coci ya musu aikin kafinta mai musu rafta ko mai kera musu akwatin gawa ko ya kawo musu supply na ganguna ko ya kawo musu ainihin dakon giya a motarsa ko ya siyan musu da jakuna ko aladu wanda za su yanka don bukukuwansa na kafirai da abubuwa makamantan waɗannan za mu tashi yayin da yake cewa wa aidan fa inna taama wal libas alladhi yuba'unahu fi aidihim laysa muharraman fi nafsihi sannan ya kamata kasancewa abinci da sutura waɗanda musulmai ke siyarwa da kafirai a lokacin bukukuwan kafiran su waɗannan abubuwan ba tsagoran haram ba ne a kan kansu ma'ana ba kamar yadda alhanzir da giya suke dama haramun ne mu'amalanta su ba abinci da sutura halas ne a yi cinikayya da kafirai a kansu halas ne kuma ya hulɗa da su a kan wannan wa inna mal a'malu lati ya'maluna habihi lamma kanat sha'air al-kufr sha'ar al-kufr yace kadai an haramta ne saboda ayyukan da za su yi hulɗar da za su yi da waɗannan sutura ko abinci za su yi amfani da su ne don ɗaga kalmar kafirci nuhiya anha al-muslim don haka ne aka hana musulmi daga siyar musu sutura ko abinci don kada su yi amfani da shi su inganta kafircinsu lima fiha min mafsadatin min mafsadatin jirarihi ila ba'adi furu'il kufur saboda abin da ke cikin haka na barna barnar da ke cikin haka ta ya zama musulmi ya karkata zuwa ga taimakon wani reshe na kafirci فأما الكافر فهي لا تزيده من الفساد أكثر مما فيه shi kafiri waɗannan abinci da sutura da ya siya ko ya siyar ba za su ƙara mushi wani kafirci ko wata ɓarna fiye da wanda yake ciki ba li'annan nafsa haƙiƙatil kufuri ta ƙa'imatun bi saboda tsantsagwaron kafirci dama yana miƙe yana tsaye tare da wannan kafin wanda yake cewa Allah uku ne don kuma ya sa sutura bai sa sutura daidai ba ko ya ta sanya sutura babu hijabi kaga wannan ba zai kara mata wani abu a cikin asalin kafirci ba domin tana yin abin da ya fi wannan sai ki cewa fadilalatul kufri wa alamatuhu idza kanat mubaha lam yakun fiha kufrun za'id kama law muslimu المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها anil muslimina yace fa dilalatul kufri wa alamati abinda ake gane kafirci da tambarin kafirci idza kanat mubaha in ya zama wannan abin na halas ne lam yakun fiha kufrun za'id babu wani kafirci kari akan wanda ake ciki siyan mishi da wani abu wanda zai mayyade shi a matsayin kafiri in dai abin asalin shi halas ne to babu laifi a cikin wannan ina misali yace kama law ba'ahumul muslimu thiyabal ghiyari kamar mutum musulmi ya siyawa da kafirai tufafin da muka ji a baya an ce sunan shi siyabul ghiyar wato kayan da zai bambance su daga musulmai allati yatamayyazuna biha anil muslimina kayayyakin da za su tantance kafirai daga musulmai ma'ana kafirai ne suke zauna a ƙasar musulunci a matsayin kafiran amana a bisa ƙa'ida da sayyidina umar ya kafa za su dinga sanya sutura wadda ta bambance su daga musulmai in za su shigo anguwar musulmai matayensu za su sa hijabi amma sai su yanke shi ƙasan gwiwarsu kar ya kai ƙasa irin na musulmai haka musulman mazajensu in sun saka doguwar riga sai su kawo jan jandami sai su ɗaura a kwankwasonsu to waɗannan irin suturar da suke amfani da shi kaga suturar kafirai ce amma kuma yanzu suna saka ta ne dan ta bambance su da musulmai ko to babu laifi dan ya zama musulmi dan kasuwa ne mai supply din wannan kayan ko mai sai da su bi khilafi al khamri kaga aka shan giya wa aklil khinzir da cin alade fa innahu ziyaratun fil kufri wannan ƙari ne a cikin kafirci dan shi kanshi dama sabo ne na'am law ba'ahum al muslimu ma yattakhidunahu siliban idan musulmi ya siyarwa da kafirai abinda za su mai da shi cross aw sha'anin ko abin da za su yi amfani da shi wajen yin bikin nan da muka ji ɗaya daga cikin bukukuwansu da suke a shekara wanda suke fita suna haska eh, kyandira suna zubar da ganye a kan titi da makamantansu suna yin wato kamar ka ce zanga-zanga wa hauzalika zalika da abu makamancin wannan fahuna humma ya sta'ino na bihi ala nafsil ma'asiya to anan kaga musulmi ya siyar musu da abin da za su yi amfani da shi wajen taimakawa sabo wa man nasarar tahrima yujibu an haza malaman da suka ce haramun ne siyarwa da kafiri duk wani abu wanda zai amfana da shi wajen kafirci mun ji akwai masu cewa haramun ne akwai masu cewa makruhi ne siyan musu da abin da yake asalin shi halas ne amma za su yi amfani da shi a wajen kafirci kamar abinci ɗin da sutura da makamantansu to malaman da suka goyi bayan haramci kai tsaye suna bayar da amsa a nan da cewa bi anna shi'arar kufri wa alamatihi wa dilalatihi ala wajhaini cewa tambarin kafirci da abinda ake gane kafirci da abinda ke nuna kafirci to ana raba su zuwa fuska biyu wajhun nu'maru bihi fi dinillahi al-islam yace akwai abin da aka umarce mu da mu aikata a cikin addinin Allah musulunci wa huwa ma fihi idlalun lil kufri wa sagaru, akwai abin da yake zai kawo wulakantawa da kaskantar da kafirai to a wannan wurin an umarce mu da mu yi wannan abin tambarin su ne abin da za a gane su ne amma ana musu haka ne don wulakantawa kamar yanke gashi da aka ce su kamar sanya sutura irin ta musulmai amma ta gaza tsayin ta musulmai ga matansu kamar ɗaura janjani kamar ware musu anguwa gefe guda kaga duk waɗannan shi'ar ne can su ne to alama su ce wannan mai hijabi da bai kai ƙasa ba to shi'ar ɗanta ne a gane ta da shi amma musulunci ya umarce mu da mun wannan abin don wulaƙanta su ko to irin wannan fa iza fa haza iza iza tabau kana zalika i'anatan ala ma ya'muru Allahu bihi wa rasuluhu idan aka yi biye musu akan wannan aka siyan musu da shi to ya zama wa kai ne akan abin da Allah ya umarni kenan babu laifi ka je ka yanka feguna a anguwarsu ka siyan musu don su zauna inda za su zama sun mai yazanta daga musulmai babu laifi ka je ka saro irin waɗannan rigunan da za su zama nasu ne ka siyan musu babu laifi ya zama ka da shagon aski wanda aikinka shine rage gashin nasu don kai irin na musulmai ko mun gane yanzu kana taimakawa addinin musulunci ne ya ƙara ɗaukaka amma ta hanyar yin mene ta hanyar yin abin da yake a matsayin shi'ar na kafirai fa inna nahnu na'muruhum bi libasil ghiyar dan mu musulmai hukumar mu ce take su sanya sutura wanda ya bambanta da mu musulmai da aka babu laifi dan a musulunce ko a gwamnatance ko ɗaiɗaiwan musulmai sun zama kuma sune ke sana'ar kawo waɗannan suturar da siyan musu wa wajibin min ha'anu ɗaya fuskar kuma shine fuskar abin da aka hana mu yi shi'arul kufri wanda aka hana mu yin shi wa huwa ma fihi i'lalun lil kufri wa izharul lahu shine duk abin da zai ɗaukaka girman kafirci duk abin da zai fito da kafirci fili ka rafi aswatihim bi kitabihim kamar yadda suke daga sautin su in suna karanta addu'o'i da maganganun da ke cikin littafansa na kafirai wa izharu sha'anin da bayyana wannan biki da suke yi bikin sha'ani wa bai'un nawaqis lahum ko kuma siyan musu da ƙararrawa wanda suke bugawa annaqus manyan ƙararrawa din da suke bugawa na coci wanda suke alamta daga program kaza ko zuwa kaza ko lokaci kaza kuma kamar haka wa bai'in rayati wal alwiya da kuma siyan musu da tuta ita ce arrayat jam'u raya tuta wal alwiya jam'i na lafazin liwa wanda shi ma tuta ce bambancin al'arraya da alliwa yana bayyana ne daga yadda surata yake in aka ce arraya ita ce tuta wadda kawai take saƙon da take bayarwa yana ƙunshe ne a cikin kalolinta kamar yadda ta najeriya green white green ce ga tuta saƙon uh, information ɗin kala take bayyana shi idan kuma aka yi rubutu a jiki ta zama ainihin wato luwa in ya zama kamar bana akwai wasu saƙonni da aka rubuta a jiki to ya zama sunan shi ainihin wato luwa shine bana wancan kuma raya kuma ka ce flag kenan ko yawwa wani hau zalika da ire-iren waɗannan to kare zama za ka siyan musu da tuta ta cocinsu ko kai ne mai kera musu bana mai musu production na bana a kwamfuta wanda za a rubuta wani taron kafirci ko wani sako na kafirai ko za a yi eh, wani eh, eh, kwaya ko samina irin nasu ko kuma ka zama kana ba su hayan billboard inda za su manna wannan abu ko irin wannan giant television din in kai kake da kamfanin to haramun ne ka ba su haya su manna sakon cewa za su yi biki irin waɗanda suke dinnan ko za su yi wani taro na warkar da marasa lafiya ko taron cire aljanu kamar da suke yi ko taron tara sadaka da ko da makamantarsu duk abin da ya shafi dai daga addininsu ko za su yi jana'iza irin ta kafirci duka haramun ne ka ba su damar su yi wannan to za ka iya ilhakin wannan kuma da duk wani abu da ya shafi sadar da bayanai kamar a gidan rediyo ko jarida ko tashar intanet in ya zama musulmi ke da ita to haramun ne ba su dama su yi tallan addininsu ina fata mun gane wannan wani hau zalika da makamancin waɗannan fa haza min sha'irar kufri wannan ya daga cikin tambarin kafirci allati na hannu ma'amuruna bi izalatiha wanda aka umarce mu da mu kawar da shi wal man'i minha fi diyarin islam aka umarce mu da mu hana yin wannan abun a ƙasar musulmai fala yajuzu i'anatuhum alaiha sam malam ya ce bai halarta a taimaka musu akan yin wannan ba ina fata mun gane wannan jama'a wa amma qabulul hadiya minhum yawm idihim idan gane da karban kyauta a wurin su ranar bikin su faqad qaddamna an ali radiyallahu anhu annahu utiya bi hadiyatin nawruzi faqabilaha mun gabatar a baya inji ibnu taymiya cewa sayyidina ali Allah ya kara masa yadda an zo mashi da kyauta ta ranar bikin nairus bikin ranar sabuwar shekarar farisa kuma ya karɓi wannan kyautar an karanta wannan a baya a can shafi na ɗari uku da takwas. sannan ya ce warawa ibn abi shaiba fil musannaf al-imam abubakar ibn abi shaiba ya rawaito a cikin kitabul musannaf yace haddathana jarir an qabus an abihi jarir ya ba mu hadisi jarir dan abdul hamid kenan da kuma kabus ibn abi zaid daga kabus dan abu zaidana daga baban shi shine abu zaidan din kenan annan mar'atan sa'alat aisha fa qalat wata mata ta tambayi aisha ta ce da ita inna lana az'aran min al-majusi jam'in lafazin zi'ir zi'ir da lafazin ah, mufradi kenan sai jam'in shi az'ar kamar bi'ir abar to zi'ir shine abin da muke cewa da hausa ko kuma da ingilishi kenan ko nani eh, nani ingilishi ne ba hausa bane ko wato mutane da ake ɗauka house help house made abin nan weight loss masu baiwa ɗan wata kulawa ɗan ƙanƙani har ma su shayar da shi nono mai reno ko yau wato ita ake ce manzi'ir ta ce muna da wasu masu reno da suke rana 'ya'yanmu minal majusi waɗanda suke maguzawa ne wa innahu yakunu lahum al'id suna yin bikin su na maguzawa fa yahduna lana sai su dinga kawo mana kyauta qalat tace amma ma zubiha zalika al-yawmi la ta'kul duk abin da ya zama dabba ce aka yanka dan wannan ranar, to kar ku ci walakin kulu min ashjari amma za ku iya cin dan itace ma'ana kai ne kana da office ko a kasuwa makwabta da makamantansu kafirai ko kiristoci ka kai ne oga in an yi kirsimeti ko abokan aiki bisa al'ada sai kaga sun zo an dawo hutu sun zo da dan cincin da kaza da alewa kuma hadda nama ko shi aisha ta bada fatawa cewa naman karkaci saboda yanka ne da aka yi don wani biki na kafirci amma abin da ya wannanci nama apple mangoro cincin kek da makamantarsu ta ce babu laifi kana iya cin wannan haka al'imamu abubakar ibn abi shaba ya fitar a cikin kitabul musannaf daga aisha allah ya kara mata yadda haka nan kuma har ila yau ibn ya tattauna wannan mas'ala a cikin littafin shi mai suna ahkamu ahli zimma wa qala ibn abi shaba ya kara cewa حدثنا وكيع عن الحسن ابن حكيم أن أم أن أمة أن أبي برزة دقوة أينهم واتو baiwa wata ke bararriyar baiwa ce ga abu barra annahu kana lahu sukkanun majusu yana da ainihin sukkan sune, ne makera masu kera wukaki sakaki akan ce musu kuma sukkan ba wai mazauna ba yana da kamfani ne ko ka ce masana'anta wadda ake aikin kira ta wukake da ta kubba da garmuna da makamantansu makeran bakin karfe kenan ko misali sai zama ya ɗauki ma'aikata 'yan kwadago masu ziga zigi masu ainihin zuwa su saro gawayi da makamantar sai zama kafirai ne majusi amma ce kana da kamfani kamfanin madara kamfanin fiye wata kamfanin eh, biskit shago a kasuwa kai ne eh, manaja mai sai da eh, mai gidan mai kuma kana da ma'aikata a ƙasanka kiristoci ya halasta ko kafirai wanda ba sa sallah ko kai ne ogansu to menene zai faru da suka so bari su maka wani alheri na nuna cewa suna yabawa irin kirkin da kake musu kuma suna yin haka a aikace a rayuwar nan da muke na'am yace fakaru yuhuduna lahu fil nairuzi wal maharajani sai suna kawo mashi kyauta a ranar nairuzu da maharajan mun ji waɗannan maharajan da nairuz duka bukukuwa ne na maguzawan farisa fakana ya kulu li ahlihi idan ya karba sai ya ce da mutan gidan shi ma kana min fakihatin fakuluhu da abin da yake ainihin wato dan itace ne fakiha fruits to kuna iya ci wa ma kana min ghairi zalika farudduhu da abin da yake ba dan itace bane to kuma ishe shi ku wargar da shi nama kenan misali fa hadha kulluhu yadullu ala annahu la ta'sira lil 'eid fil man'i min qabuli ah, ah, Adiyati. wannan yana nuna ainihin wato babu tasirin shi bikin wajen hana karɓar kyaututtukansu bal hukumu hafi da idi wa gairihi sawa'u hukuncin karɓar kyautarsu a halin bikin irinsu na kirsimeti ko esta ko niya ɗaya yake da halin lokacin da ba na biki ba abinda ba za ka ci ba ne yankan da aka yi da sunan da ba na Allah ba ko yankan da aka yi don girmama wata sha'ira da ba ta Allah ba mu gane wannan yankan da aka yi ba da sunan Allah ba ko wanda aka yi don girmama wata sha'ira wadda ta saba wa addinin Allah to wannan ba za a ci ba amma abin da ya wannan ci wannan duk abin da suka baka baka ci sawa'un a ne ko ba a biki ba wannan shine ainihin fatawar da muka ji daga waɗannan malamai cikin sahabbai da tabi'ai Allah ya ƙara musu yadda da rahama li'annahu laysa fi dhalika i'ana lahum ala sha'airi kufrihim don a cikin haka baka taimake su akan ƙara armashi ga bikin kafircinsu ba lakin kabula hadiyatul kuffari min ahalil harbi wa ahalil zimmati mas'alatun mustaqillatun bi nafsiha dangane da hukuncin karɓar kyauta daga ainihin hannun kafirai kafiran da suke kafiran mene kafiran yaƙi waɗanda akwai fitina da yaƙi babu zaman lafiya tsakaninsu da musulmi dangane da wannan to ya ce wannan mas'ala ce mai zaman kanta daban wadda fiha khilafun wa tafsirin laisa haza maudu'uhu ya ce akwai ainihin wato saɓani da maganganu dalla-dalla wanda ba nan ba ne mahallin yinsu daga cikin da zaka gansu akwai littafin ibtalul hiyal eh, ibtalul iqamatud dalil ala ibtalul hiyal na shi ibnu taymiya da kuma a cikin majmu'ul fatawa din shi bayan da haka a takaice jama'a bayan da maganganun suke shine akwai suke ganin halasci akwai da suke ganin haramci shi zaka ji ce akwai sabani kuma ya kawo maganganu ya tattauna su a can daga karke aka tike akan cewa ana iya karɓan kyautar kafirai abokan yaƙi idan ka amintu da su a yanayin da ka amince musu yanayin da bari zama ka ainihin wato zama zari'a ta tona musu asirin musulmai ba ko kuma su shigo da musulmai wani abinci mai guba ko wani abu wanda zama fitina ba da dai maganganun da malamai suka yi da yawa waɗanda ba za a ce hukuncin gashi ala italaqihi ko kuma a hana ala italaqihi ba wallahu ta'ala ala za ka sai mutum ya taka tsantsan ko da agu musulmi ya ɗan uwanka abinda ka karɓa menene tabi'a menene consequence ɗin kyauta da za ka karɓa me zai biyo baya saboda duk mutumin da ke baka kyauta wannan ya ne mallaki tunaninka ya mallaki ainihin ƙaunarka ina fata mun fahimci wannan akwai wani daga cikin tabi'ai jikan sai na ainihin wato ali ne na manta sunan shi a yanzu sharifi ne lokacin da sai na mu'awiyar zai rasu yana yi matsayin shi yazidu wasiya akan cewa ina da jama'a da nake mutunta suka dinga mutunta sai ambaci har da wannan mutumin wannan mutumin ya taɓa zuwa gun yazidu dan muawiya zamanin sarautar shi yazidu ya mishi kyauta wanda ake cewa kyauta wadda take ta mai da mutum ta ban kwana da talauci to da ya koma duk rigingimin da ake tsakanin Ali banu hashim banu hashim da banu umayya a wannan zamanin na yazidu sai ya waye gari yana goyon bayan yazidu saboda ya bashi ma yi magana ce ce ni ban san wani abu gare shi ba in ba alheri ba saboda ya mana na gani ko ba haka yake faruwa ba jama'a ko kalla ko a zamanin mu dinnan waɗannan 'yan siyasa akwai waɗanda tabbas an san ba mutanen kirki ba ne amma sai ga wani ƙwaya mutum daga cikin ƙwayannin mutanen kirki amma yana goyon bayansu kuma yana goyon bayansu ne saboda shi alamu tsawon fard an mushi wani alheri ya gani ko ya dafe wasu kuɗaɗe ko wasu makamai da ya samu ko kwangiloji ta hannunsu Da haka a ɗabi'a ɗan adam da zai iya musun wani alherin nasu sai dai ku ta cin haushe shi a yi ta fitina da shi amma shi zai ci gaba da goyon bayan su to kar ka zama zari'a zuwa ga wannan raba kan al'umma da ka an shi kyautar wani kafiri za ta sa ran da aka ce za a yaƙe shi ko za a ɗau mataki a kan shi sai ka zama kai ne za ka fasa tunanin musulmai ka ja naka ka ce a irin yadda mutanen mu musulmai malamai suka dinga irin su goodluck jonathan din nan saboda sun aiki cututtukan su to ko da ya halatta sai ka zama ka da lura da wannan ko mun gano wannan da kyau jama malaman da suka bada wannan fatawa sun bayar saboda an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya anshi wasu irin kyaututtuka a wasu lokuta daga gun mutanen da ba musulmai ba kuma bayi da alkawari da su na zaman lafiya amma saboda lura da wata maslaha sai ya karba haka dole sai an kaddara waɗannan hukunce-hukunce gwargwadon masalih da ke iya biyo bayan wato action yanayin abin da aka ɗauka na mataki aslan ya kamata musulmai su kiyaye abin hannun kafir kai koda ta hanyar siyayya nema da waɗansu hulɗoki saboda yin hakan na ƙara musu ƙarfin tattalin arziki ne kuma ana umarcinmu ne da mu raunata su a tattalance don su zama ainihin ran da aka tashi bubbuge su to ba su da wani karfin da za su ba musulmai wahala ko kuma wannan wahala da suka sha ta sa ma kawai su yi tunanin bari su musulunta dama kuma abin da ake so kenan akwai dai tafsiri kamar da ya faɗa a maganar a can inda ya yi ishara kai wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa wa inna ma yajuzu an yi ukala min ta'ali ahli alkitabi fi idihim bi ibtiya'in aw hadiyatin ya halatta ne kadai a ci abincin ahlul kitabi a lokacin bikinsu ta hanyar kasiya ko a baka kyauta aw gairu zalika mimma lam yarbahuhu lil ko wani abu daban amma wanda ba yanka ne da aka yanka don bikin ba fa amma zaba'ihul majusi amma yanka wanda maguzawa suka yi waɗanda ba littattafai suke da su ba kiristoci ne ba yahudu ba fal hukumu fiha ma'lum wannan hukunci ne sananne cewa ba a ci fa ina haramun inda al'amma ga baki ɗaya malamai kowa ya san cewa cin yankan ba ma guje to haramun ne wannan babu wani saɓani a kan shi fa amma ma gaba wa alil kitabi li ayadi to amma dabbobin da kirista suke yankawa su da yahudi dan bikin ainihin addininsu wa ma yataqarrabuna bi zabihi ila llahi da kuma ainihin irin abin da suke yankawa don su nemi kusanci zuwa ga wani Allah ta hanyar yanka naziru ma musulmuna. ma yuzbahu hadayahum wa bahayahum mutaqarribina biha ila Allah ta'ala kwatankwacin yadda musulmai suke yanka hadayarsu a halin aikin haji da layyarsu a ranar babbar sallah don neman karin kusanci zuwa ga Allah su ma yahudu da kirista suna yanka dabbobi a irin wannan yanayin wa zalika wa zalika mislu ma yadhbahuna lil masih wa zahara kwatankwacin abin da suke yankawa dan almasihu alaihi salam da kuma dan venus wannan da ake ce zara ɗaya daga cikin duniyoyi na solar system venus suna kaddara cewa wata mata ce allanniya suna roƙonta suna neman alfarma a wurinta to ita ma suna mata yanka akwai rana ta musamman da suke yin wannan yanka ko kuma su yanka don almasihu suna ganin haka girmamawa ne gare shi da neman ainihin bukatu a wurinsa kamar da musulmai ke yanka layya da hadaya don Allah don neman kusanci ga Allah da samun falar da Allah ya alkawarin zai bayar da wanda ya zubar da jini a waɗannan lokuta a waɗannan yanayi to irin wannan fa an ahmad riwaya ta dangane da cin irin wannan nama an samu riwaya biyu daga al-imam Abu Abdullah ahmad ibn hanbal Allah ya gafarta mishi asharuhuma fi nususihi mafi shahara daga cikin rayuwar guda biyu a cikin nasusin imamu ahmad annahu la yubahu aqlu cewa bai halasta a ci ba wa in lam yusamma alaihi ghairullahi ta'ala ko da ba a kira sunan wani can daban ba an yanka babu sunan kowa amma an yanka ne dan kirismeti an yanka ne don new year an yanka ne don easter good friday kaza kaza da makamantansu to ko da ba ambaci sunan wani allah ba amma ba kuma a ambaci Allah ba to ba za a ci wani kalan nahayi wani an zalika an Aisha wa Abdullahi bin Umar ah, malam Imam Ahmad kuma ya hakaito bayani akan wannan haramci daga sahabbai irin su Aisha da Abdullahi dan Umar mai al-Maimuni sa'altu Aba Abdullahi an zaba'ihi ahli kitabi na tambayi imamu Ahmad dan Hanbali game da yanka na kiristoci faƙala sai ce in kana mimma yarzahuna li kana'isihim idan ya kasance watin abin da suka yanka ne don cocin su faƙala sai ce ya da'una tasmiya ala amadu da gangan suke kin kiran sunan wani ba za su kira sunan wani ba don sun idan sun kira sunan wani to musulmi ba su ci ba inna ma yadda hula lil masihi sun yanka ne don almasihu eh akwai a tsakankani na'am fala baya halasta ko in kana mimma yazbahuna yin fala yahillu a wata nuska don kuma za ta cike zancen idan ya zama sun yanka ne don ainihin wato cocin su bai halasta ba sai alibai muhammad yake cewa saboda suna barin ambatan wani suna ne da gangan ba za su kira sunan Allah ba saboda ba su da Allah ba ba kuma za su kira sunan wani ba saboda suna son musulmai su yadda su ci nama idan haka sai suke kin ambatan sunan kowa da gangan sai ce to amma kar a ci haka wannan karatun yake jama'a an ka karanta dafin muguni na ibnu qudama da ya tauna wannan mas'ala wa zakara aidan annahu sa'ala aba abdullahi amman zaba min ahli alkitabi ولم يسم ولم an san sake tambaya shi mai muni tambayi imamu ahmad game da wanda ya yi yanka daga cikin kiristoci bai kira sunan allah ba faƙala in kana mimma yarbahuna li kana'isihim faƙala ibn umara yutraku yatruku tasmiya fihi ala yace in dai dan coci ne to ji labarin cewa abdullahi dan umar ya ce suna kin faɗan suna ne da gangan wa inna ma yadbahu lil suna yankan ne dan almasihu wa qad karihahu ibn umar imam ahmad ce ibn umar ya kyamaci wannan illa anna abu darda'i yata'awwalu anna ta'amahum hill yace amma abu darda'i shi yana yin fassara da cewa ai dukkan abincin su halas ne wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum kuma daga cikin abinci hadda nama sai ya fassara cewa don haka za a ci hadda nama da wa aksaru ma ra'aitu minhu alkarahiya imam ahmad ya ce mafi yawan zantukan da na gani na malamai suna nuna kyamata da ahali da akli ma zaba huli kana isi kyamatar cin abin da suka yanka don cocinsu wa Wakala aidan har ila yau maimuni yace sa'altu aba abdullah an zabi hatil mar'a min ahli kitabi na tambaye al ahmad game da hukuncin yankan mace daga cikin kiristoci walam tusammi bata kira sunan Allah ba qala yace in kanat nasiyatan fala ba's idan ta manta ne to babu laifi wa in kana mimma yadhbuna li kana'isihim qad yad'una tasmiya fihi ala amad amma in dai yankan na musamman ne dan bikin coci to suna barin wannan kiran sunan Allah ne da gangan amma idan wani yanka ne kawai gama garin yanka kenan babu laifi ko da an manta sunan na'am Eh. Eh. ai mun karanta a baya wannan ya daga cikin taimakonsa akan bukinsu ta yasa aikin bikin kiristanci ne musulmi ya je yanka musu don a ga cewa musulmi ne yanka musulmi ya je musu aikin nama fiɗa da sauransu don a ga cewa musulmi ne ya yi sai musulmai yan wanshi su su ci wannan yaɗa sha'ayar ɗinsu ne ɗaukaka mutuncin wannan bakin addinin bai harasta ba na'am shin wanda musulmi yanka za mu mu je insha Allah idan sun ba musulmi yanka musu kamar yadda kaji anan ma akwai sabani asalin abin da ya kamata ka a ci amma wasu suna ganin tunda musulmi ne yanka za a ci kamar yadda nan kaji ya ce kar a ci amma su abu dardai suka ce a'a duk yana cikin abincinsu wato ba a so ne da kai musulmi ka zama sila na ƙara yauƙaƙa bikin ko ta yaya na ƙara wa bikin armashi za su dinga alfahari cewa ai su wane ma suna ci musamman suna ganin ku da siffan mutanen kirki ko manyan gari ko dattawa ko shugabanni ko sai dama in sun ba ku kuna ci za su ƙara ganin aikin su wane ma fa suna taimaka mana suna taya mu yin bikinmu ba ku ganin misali lokacin da waɗannan 'yan shi'a kafin Allah ya kawo mana ƙarshen su a garin nan suna yin bukukuwan da suke suna gaito kiristanci su kiristanci suna jin daɗi don suna ganin yanzu wannan wani muhimmin mutum ne su a tunaninsa a cikin addinin musulunci gashi yana raka su akan addinin shi yana gayyata su akan addinin shi amin kuma an gasi nasu yana zuwa ko yana turo wakilai sai suka dinga jin daɗi suna bunƙasa cewa to addinin su yanzu ya samu gindin zama a cikin tunanin shugabannin musulmai to irin wannan mugun tunani ne mugun aiki ne bai wa arna dama cikin ayyukan da ka yi ko taya su aikinsa da ka yi wanda yasa su ga cewa addinin su yanzu ya ɗaukaka a cikin musulmai wulaƙanta addinin Allah ne amma da ke dama shi a ba addinin Allah ba ne? amma su kiristan a tunaninsu ai musulmai suke kallon waɗannan tunda ba su san bambancin aƙidar musulmai na ƙwarai da aƙidar musulmai da ake cewa yan shi'a ba ko mun gane wannan to kar a same ka musulmi a wannan yanayi don karɓar kyautar su da za ka yi musamman kai kana da mutunci da kima a cikin musulmai zai fassara musu cewa to muhimman musulmai ma suna karban su, amma abincinsu gama gari mun karanta a baya aka ce in dai malamansu za su ci irin wannan abincin to ya halasta mutum ya ci amma dai abinda malaman suke ganin shi a matsayin haramun to bai halasta mutum ya ci ba to wannan kuma yanzu ana magana akan wato yanka wanda aka yi shi dan asalin bikin shi ne kawai shafi wannan sai malam ya gaba da cewa وقال أيضا سألت أبا عبد الله نعم عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب قوك منكرا قال المروزي وقال المروزي قوي على أبي عبد الله أنكرا وإمام أحمد وما ذبيها على النصب da abin da aka yanka don gumaka kala sai fassara yake alal asnam ana nufin gunki wa kala yake kullu shay'in dubiha alal asnami la yu'kal duk wani abu da aka yanka aka dan gunki to ba a ci to kaji inda aka samu ta tabar zaki nan can an ce wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum kuma a cikin ta'am akwai nama wannan kuma a ita ko ta yi lakin cewa kar a ci abin da aka yankawa dan gunki to menene gunki shine duk wani abu da ake bautawa wanda ya ci Allah da haka bikin da suke na bauta almasihu to yanzu bikin bautar gunki ne. zaga wannan ayar kenan ta rage faɗin abin da ya halasta a cikin abincinsu kamar yadda a wurinsu giya ai abinci ce yana daga cikin ta'amun labi na utul kitabu shan giya amma babu musulmin da yake sun bashi giya bare sha saboda kuma giya ma'alumin ne min addini bi darura cewa haramun cewa musulunci ina fata mun gane wannan haka mushe na daga cikin ɗabi'ar su cin mushe har yanzu dabba mai rai idan arni ga dama ba zai yanka ta yanka wannan na shari'a ba sai ya buge ta sai ya kwala mata wani katon karfe a kata ta mutu to yanzu ga musulunci ya hana ka cin mushe yanzu wannan mushen to istisna'i ne daga umumin fa'amul ladina utul kitab kaje da malaman suka fassara abin cewa wancan shine am fa'amul ladina utul kitab am ne amma wannan ma zubiha halin ko giya ko alhalzir ko mushe duka waɗannan kaga ainat ne su da sunansu aka kira su can ko aka ce abinci kaga abinci suna ne am cike da faɗi go amma giya suna ne na wani abinci khas mushe suna ne na wani nau'in nama khas naman da aka yanka dan bikin kirista shi ma khas ne da aka sai ɗauki waɗannan wato khawas ɗin sai a rage faɗin wancan umumin kenan ashe ba kowane abinci ne da kirista ya baka zaka ci ba duk da aya ta yi itilakin umumi sai wanda ya fita daga cikin waɗannan ainihin wato khasiyya ta mushe abincin da suka yi wanda yake nama don bikin kirista giya da makamantansu ina fata muna gane yadda malamai suka haɗa waɗannan maganganu jama'a sai ma da ya ci gaba da cewa wa qala kala amni. hambalu ya ce, kawuna ko baffa na ya yace babban nashi shine Ahmad dan Hanbali din yace akrahu zubi ma li ghairillah ni a maji dan hambali ina kyamar duk wani abu da aka yanka ba dan Allah ba wal kana'isu idza zubi halaha coci-coci idan aka yanka nama dan bikinsu wa ma zubiha wa ma zabaha ahlul kitabi ala ma'anar zakati fala ba'su yace amma duk abin da kirista suka yanka a bisa yadda aka san yanka wato tsuran yanka kawai to wannan babu laifi wa ma zubiha yuridu bihi ghayrul lahi fala akulu duk abin da aka yanka ana nufata wani Allah da shi ni ba na ci shi wa ma zabahu fi ayadihim akrahu duk abin da suka yanka don bikinsu na kyamar shi kun ga hukunci na ba daban-daban ce duk abin da aka yanka don wani Allah to ba na ci ji ma ahmad gunki aka yanka wa ko boka ko tsafi ko bikin arna ya ce duk abin da aka yanka don bikin coci ya ce wannan ma ba na ci amma abin da ahal kitabi suka yanka da asalin ma'ana sananniya ta yanka gama garin yanka to wannan za a ci sun yanka kajinsu ko awakinsu ko ragunansu don kawai su ci nama kamar da musulmai suke yankawa a kasuwanni a gidaje a wuraren dukukuwa don kawai a ci nama wannan naman wannan yankan ba a nufatar samun wani lada na musamman don zubar da jinin ina ba ta mu gano nan ba a neman wata kurba ba a neman wani kusanci da Allah don yankan kamar da misali sarkin fawa da jama'a shi a kasuwa yankan da suke yi kullum ne suke nema kuɗi kawai ba sa fatan samun wani lada a sanda suke yanka kaga wannan ragon da sarkin fawa ya yanka ya bambanta da ragon da ka yanka wa ɗanka na hakika sai yanzu wannan ibada ce ya bambanta da abin da ka yanka na nazaru yanzu ibada ce ya bambanta da ragon ka na layya shi ma ibada ce to haka idan kirista kawai yanka nama dan kawai a ci nama kaga yana da bambanci da abin da ya yanka don tunanin cewa yanzu yana yin yana yana yin mumarasa wani bangare na addini shi ala samun gane bambancin yana mumarasanta wani bangare na addinin shi wato yana bayyana cewa shi ne addini kaza ne kuma yana yin wannan da tunanin irin Allah da ke bauta mu mawa ya gani ya shaida ya ba shi ladan da yake tsammani daga jikin wannan yake to irin wannan shine ba a ci amma wanda aka yanka kawai dan yanka dan cin nama to wannan imamu ahmad yake cewa babu laifi wa ma zubiha duk abin da aka yanka yuridu bihi ghairullah ana neman wani Allah dan nufin wani Allah a akulu wani balan ci ba wa ma zabahu fi ayadihim akrahu abinda suka yanka dan bikin su ina kyamashi. warawa ahmadu an al-walid ibn muslim an al-auza'i sa'altu maymunan aka ruwaito imamu ahmad sai ruwaito daga ainihin walidu dan muslim daga limamul imam ya auzai yace na tambayi ainihin maimun ibnu mahran kenan amma zabahatin nasara li ayadihim wa kana'isihim game da abin da kirista suka yanka ma ainihin wato bukukuwansu da cocinansu fakariha aklahu sai malam maimun dan maharan ya kyamaci a ci qala hanbal hanbal cousin abin nan nis din ahmad yace sa'altu aba abdullah qala na tambayi Imam ahmad sai yace da ni la yu'kalu ba a cin abin da suka yanka don cocin su li'annahu uhilla li ghayri llahi bihi dan an daga murya an yi ihlali ne don wani Allah wa yu'kalu kullu ma siwa zalika duk abin da ya wannan ci wannan kuma ana iya ci wa inna ma a Allahu azza wa jalla min ta'anihim ma dhikra smullahi alayhi Allah ubangiji ya halasta mana daga cikin abincinsu ne abinda aka ambaci sunan Allah akai qala Allah azza wa jalla dan ko Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kar ku sake ku ci abinda da ba ambaci sunan Allah akan shi ba. qala kuma Allah ya ce wa ma uhilla bihi li kar ku ci abin aka ɗaga murya aka ambaci wani Allah dan yanka shi wa kullu ma zubiha li ghayrillah fala yu'kalu lahmuhu duk abin da aka yanka dan wani Allah al-Imam Ahmad yace ba a cin naman shi وروى حنبل نعم yana nuna cewa ko da wanda yake da abin musulmi ya yanka da eh. ba don Allah da abin ba kamar yadda masu wata cewa kuwa ko da wanda yake cikin ƙwaryen al'ummar musulmai ne in yi wani yanka don wani tsaburburar shi ko wani bokancin shi yanzu ba magana ake akan kafircin da ya sauransu ba wannan namun bai halarta ci ba kowane ne ya yanka don wani abu wanda wani ike wani Allah ko ya kira sunan wani Allah a wurin yanka da abun guda biyu ne yanka abun dan wani Allah neman kusanci zuwa ga aljani ko wani ainihin tsafi sai kuma yanka abun da sunan da ba na Allah ba a lokacin da ya zama ba na kurba ne kenan in ba na kurba ne kuma aka yanka ba baki Allah ba duka ba za a ci ba kaga wancan shine kar ku ci abin da ba ambaci sunan Allah ba a gama garin nama sai kuma wanda aka yanka don wata manufa ta shirka ko kafirci kuma guzanci to anan ko da an baci sunan Allah ba za a ci ba shine wa ma uhilla bihi li ghayrillah wanda aka yanka shi don girmama wani abin da ba Allah ba warawa an ata'in fi dhabihatin nasara yaqul ismul masih al-imam uh, hanbal ya ruwaito daga ata' cewa game da hukunci yankan kirista wanda ya ambaci sunan yesu almasihu qala yace kul ka kaci qala hanbal hanbal yace samitu abu abdullahi yus'alu an dalika amma naji abu abdullah al-imam ahmad ana tambayar shi game da irin wannan fatawa da atawu ya bayar qala sai yace la ta'kul ci qala allah ta'ala don ko allah yace wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayh fala ara hadha zakatan yace ni bana ganin wannan matsayin yanka da halasta a ci wa ma uhilla bihi wa ma uhilla li ghayri allah bihi ya ce kuma haka nan Allah yana faɗin cewa kar a ci abin da aka yanka don daga darajar wani wanda ba Allah ba falis tijaju fatijaju abi abdullahi bil dalilin ala anna al karahata indahu karahatu tahrim kafa hujja da al ahmad yayi da waɗannan ayoyi dalili ne akan cewa da yana kyama yana nufin kyama ta haramci da irin yaren malaman da kenan wa hadha qawlu ammati al ashab ibn tamiya ya ce wannan shine maganar ga baki ɗaya ɗaukacin malaman mazhabin hanabila na da qala al-khallal malam abubakar al-khallal yace fi babu tawaqqi li akali ma zabahat an-nasara wa ahli kitabi li a'yadihim wa zaba'i ahli kitabi li kanaisi babun da ya kulla yace babun da ke bayani akan takatsantsan da gujewa cin abin da kirista ko yahudu suka yanka don bikinsu ko don cocinsu ya faɗa ya ce kullum rawa an abi abdullah duk wani wanda ya riwaya daga al'imamu ahmad game da wannan matsalar rawal karaha sun ruwaito cewa imamu ahmad yana kyama ne fi game da wannan abu wahiyar mutafarriqa fi hadhihi al wannan riwayar ga ta nan burjik a cikin duk ire-iren waɗannan fatoyi da imamu ahmad yayi cewa yake yi kar a ci وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد الله مغانا نند ده حنبل يا امبتا اودن مسائل غدا بيو ان امبتي سها الى ير ودن مغنغنو ده امام احمد cewa wala ta'akulu min malam yuzkar ismu allah alayhi wama uhilla bihi li ghayri wama uhilla li ghayri allah bihi fa inna al jawab min abi abdullah fi ma uhilla li ghayri allah bihi imamu ahmad ya bada amsa ne game da abin da ake girmama wani allah ta hanyar yanka shi wa amma tasmiyatu wa tarkuha amma dangane da faɗin bismillah ko barinta faqad rawa anhu jami'u ashabi ga baki ɗaya ɗaliban shi sun rawaito annahu la ba'asa bi akli ma lam yusammu alai cewa babu laifi cin abin da ba su faɗi suna a cikinsa ba illa fi waqti ma yadhbahuna li a'yadihim wa kana'isihim sai abin da aka yanka a lokacin bukukuwa ma'ana idan haka ne kawai ana zaune kirista suka yanka wata dabba ba su kira sunan kowa ba ta imam ahmad ya ce a lokacin za a ci amma idan sanda daidai period ne na ainihin wato bukukuwansa na kafirci to wannan ba za a ci ba ko da ko san ambaci sunan Allah don yanzu bikin suke yankawa can kuwa dama an san baya cikin al'adarsa ambatan Allah in za su yanka وعند أبي عبد الله تفسير آه أوكي آه فإن معنى قوله سبب معنى فدم الله ديتي وما أهل لغير الله به وعند أبي عبد الله أن, أن تفسير ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنما عني به الميتة يتي أقول شيء فسر ayar nan da ta ce karku ci abin da ba a ambaci sunan Allah a kai ba ana nufin mushe ne mushe wanda rayuwar shi ta fita daga jikinsa ba tare da an yanka yanka na ambatan sunan Allah ba wa kad akhrajtuhu fi mawdi'i ibn taymiya yace na tattauna wannan mas'alar a wani waje can daban akan shin mushe ne kadai ko ko har da wanda aka yanka da gangan babu sunan Allah sahihiyar magana inda da gangan musulmi ya yanka wani abu babu sunan Allah ba za a ci ba amma idan mantuwa ne za a ci kirista wanda a asalin ka'idar rayuwar shi baya ambatan sunan Allah in ya yanka za a ci matukar bai ambaci komai ba matukar kuma ba dan buki ya yanka ba wa maqsudul khallali anna nahya ahmada lam yakul li ajli tarki tasmiyati faqat shi khallal yana so ya nuna mana cewa ne imamu ahmad ba wai yayi hanin ne dan ambar ambatan sunan ba fa inna zalika indahu la yuharram domin a wurin shi ahmad barin tasmiya baya haramta cin abu wa inna ma kana li annahum dabahu li Kaɗai llahi kadai ahmad ya hana a ci wannan nama ne saboda sun yanka shi don wani Allah sawa'un kanu yusammuna ghairal lahi aw la yusammuna allaha wala ghairuhu daidai wa daida shin sun ambaci wani Allah ko ku basu ambaci wani Allah ba kuma basu ambaci Allah ba ma'ana basu ambaci komai ba ko sun ambaci wani abu sawa'un daidai wani da ba za a ci ba saboda manufar dan bikin kafirci ne wa inna ma kana li'an lakin lakin na kasa da humul zabuhu ya gairi saboda manufar su yanka dan wani Allah wa qala ibn abi musa wa yatajallabu wa yastanibu akala kullama zabahu yahud wan nasara li kana'isihim wa ayadihim wa ma wala yu'kalu ma zubiha lizahra yace a guje ma duk wani abu wanda kirista yahudu da nasara suka yanka don bukukuwansu ko don cocinsu ko abinda suka yanka don ainihin girmama tauraruwar zara wa riwayatu thaniya anna zalika makruhun ghairu muharram kaji banda mun gama jin fuska ta farko da yace akwai riwaya biyu daga Imam Ahmad to riwaya ta biyu cewa abin kyama ne amma ba haramun haramun gaba ɗaya ba wa hadhihi allati zakara alqadi wa gairu wannan ita ce maganar da alqadi abu ya ala ya ambata shi da waninsa wa akhadhu zalika fima adunnuhu mimma naqalahu abdullah ibn ahmad ina jin in ji malam ibn taymiya sun ɗauko wannan fatawa ne daga da. wato abdullahi ɗan gidan imamu ahmad ya hakaito ya yace sa'altu abi amman halis zahra, na tambayi babana game da hukuncin wanda ya yanka dan zara qala yace la yu'jibuni idai baya birge ni qultu a haramun aqluhu shin haramun ne a ci qala yace la aqulu haraman ni dai ban ce haram ba walakin la yu'jibuni amma baya birge ni wa zalika annahu asbatal karahata duna tahrim to kaga anan ya tabbatar da ainihin karhanci amma bai kai ga haramci ba wa yumkinu an yuqala sai malam ibn tamiya yace kuma za a iya cewa innama tawaqqafa an tasmiyati harama imam ahmad ya dan dakata ne daga karya itlaqin sunan haramci akai saboda mene li'anna makhsulifa fi tahrimihi dan abin da ya zama akwai sabani game da haramce shi wata ta'aradat fiyil a adilla dalilai suka yi karo da juna a kan shi kal jam'i bainal ukhtayn mamlukatai kamar kaman yan uwa guda biyu mata ƙarƙashin bauta ya zama mai gidansu guda ɗaya ne kuma duka yana saɗaka da su wani hauhi da makamancin wannan hali san ma haraman shi za a ce mashi haramun kai tsaye ala riwaya ta bisa riwaya guda biyu kan riwayate ne anhu fi anna makhtilifa fi wujubihi hal yusamma fardan ala riwayati kamar yadda abin da aka yi sabani akan farilla ne ko ba farilla ba shin za a yi talakin lafazin farilla akan shi shi ma imamu ahmad da riwaya guda biyu abin da yake cewa shine a cikin qawaid na imamu ahmad duk abin da yake dalilai sun yi karo akan shi to ba ya yi talakin suna wanda yake zai zama hasim raba gaddama akan shi shine ya kwatance da mas'alar a je yaƙi a kama ‘ya'ya bayi na kafirai sai zama guda biyu sun fada ƙarƙashin mulkin mutum da ya musulmi kuma ‘yan uwan juna ne ina hukuncin ya dinga sadaka da su gaba ɗayansu tare da ita asalin lafazin ƙur'ani ya ce wa an tajma'u da ukhtayn kuma lafazin ƙur'ani ya ce ainihin wato wa ma malakat aymanukum da duk abinda damanku ya mallaka ya halasta gare ku wani lafazin kuma ya ce wa an tajmahu bainal ukhtayn asali game da aure to sai wasu suka kalli waccan italakin ayar game da ainihin mulkil yamin babu adadi ba a tsaye da shi akan yadda aure yake adadi hudu ba iyakar abinda Allah ya so ce mutum na sadaka bai iya amfani da su sai irin su ainihin ibnu abbas suka ce halas ne aljamu bainal ukhtayn aka samu irin su imamu malik da ahmad da shafi'i suka ce haramun ne da abu hanifa aka samu sayyidina ali ya tsaya a tsakatsaki an taba zuwa ka tambaye shi ga wani an raba gadon an raba ainihin wato bayi na ganima ya mallaki ɗan uwa guda biyu kuma an ji labarin yana sadaka da su sayyidina ali ce to aya ɗaya ta haramta aya ɗaya ta halasta da ka ni ba zan yi ba ko ba zan hana ba kaga shi ya tsaya a middle kenan ya zama baina baina ina fata mun fahimci wannan wannan hakan matsalar nan malamai kullum suna tattake ta kun kan misali tafsirin abdurul mansur fi tafsir bil ma'sur na al-imam suyuti da littafin ainihin ma'alimus sunan sharhin sunan abi dawuda na al-imam abu sulaiman al-khattabi da littafin tafsirin fathul qadir na al-imam shaukani da ruhul ma'ani na al-imam al-alusi duk waɗannan malaman sun tattauna wannan mas'ala ƙarƙashin faɗin Allah wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma kar salaf to sai aka wayi gari matsalar babu wani magana da za a ce ita ce ta haƙiƙin da aka kwana a kai kowa na yin fatawa ne gwargwadon abin da ya karkata zuwa gare shi don kowace aya amma ce amma ce kowace aya wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf umumi ne game da ainihin aure waccan kuma ah, ah, ah, menene illa ma malakat aymanukum ko illa ma malakat aymanukum duk abin da ainihin wato hannunku na dama ya mallaka wato bayi mata kenan za ku yi sadaka da su kaga dukan su umumi ne ma can kuma ukhtaini bainal ukhtaini duka umumi ne sai wani ya karbi ya kalli karfin umumi dangane da cewa menene illa da ta sa aka hana shine kar ya zama yan uwa guda biyu masu dangantakar jini kuma namiji ɗaya ke saduwa da su wannan abin kyama ne kamar yadda su da junansu ba su yi auren junansu ba inda ɗayansu namiji ne ɗaya ta mace ce ba za su yi auren junansu ba ko to kawai sai suka kalla ne suka ce to haramun ne sai wannan suka kalla su ne su imamu ahmad su shafi'i da malik da ainihin abu hanifa su kuma kamar wancan sahabin ainihin wato ibn abbas shi kuma sai kalla hukuncin aure daban da hukuncin sadaka don a aure akwai haddi na iyaka yawan mata a aure akwai rabon kwana a aure akwai kaza akwai kaza wanda duka wannan babu shi a cikin mu'amalantar bayi mata da ka hukuncin su da hukuncin matan aure daban ne duk wanda ka ɗauka irin wannan ba wanda zai ce maka sai dai in ka ɗauka ne bisa san rai amma in dai kai malami ne da za ka ba da fatawa to ba za ka irin ba za ka yi abu na nasar rai ba to sai zama imamu ahmad a irin wannan yanayin idan ya ɗauki haramun misali ko to bai zuwa ya ce haramun kai tsaye sai ce ina kyama ma'ana ya ga ofin itibar yana tunanin cewa to akwai wasu kuma wanda ba sa kyama akwai wasu wanda ba su cewa haramun to kai ya saki magana ta zama kamar ya watsi da maganarsu yana mutunta ra'ayoyin yan uwanshi malamai ko mun gane wannan jama'a shine malam ibn taimiyya ne ke fasara mana cewa ta yiwu imamu ahmad anan ma yana ganin haramci amma ya ki sakin kalma haramun ne saboda tunanin akwai wasu masu ganin akasin abin da shi yake gani Shi ne sai misalta mana da wannan ainihin wato ka'idar ina fata yan wasu kuma su kanta waɗancan littafai na ainihin tafsiri har ila da littafin muguli na ibnu qudama da littafin ma sharhin sahih bukhari na ainihin eh, ibn hajarin a can eh, kitabul jihadi ko eh, ahkamu ahli zimma na manta da duka duk sun tattauna waɗannan masail ɗin, game da hukuncin ainihin mallakar yan uwa bayi mata guda biyu da saduwa da su wallahu ta'ala a'lamu bis na'am na'am ya za ka ga akwai lokacin da dabba za a zo bi da jiyanta amma ko wata ko mota ta buge ta ko kuma ba ta da lafiya hmm. ya kawo ta haka ko kuma tsaya mata da wani ta mota ba za ka mota da cikin ana magana a kan eh abin da ya sa an bata motsa da yalla ta riga ta mutu kenan kafin a yanka ko shine shine ma'anar abin in bata shura ba yalla sanda aka yanka babu rai a jikin ta kenan ya kamata ku kula da wannan ku. alasani <laughs> eh a lokacin da da sanda kake yankawa kaga tana da rai? To shi kenan tana da rai. Na gane abin da yake nufi yanzu. Kun fahimta sanda kake kai mata wuka kana ganin ta a matsayin dabba mai rai ka yanka ta. Yanka ya yi. Wataƙila saboda ta riga ta gallabaita ba ta samu ƙwarin motsawa ba. ko kuma ran ya fita cikin salama ko yana iya yiwa ga <laughs> amma idan sanda aka kawo ta ba ta motsawa ta shiga cikin koma ba ya tantance tsakanin shin ranta ya fita ko bai fita ba to anan ana buƙatar wata alama da ta alamtar da cewa yanka ne yanka kuma ta yiwu ba zai zama zubar da jini ba don ta yiwu jinin ya riga ya zuba da yawa yadda ba za a samu a jikin jijiyoyin ba idan ka mota ne ta buge ta abin da ake nufi da zama dai an tantance cewa sanda aka yanka ta tana da rai a tantance wannan kuma ku da kuke hulɗa da su kun fi kowa sanin yadda ake a gane masu rai din eh na'am eh hmm. haka wanda ya kyamata Eh. idan kyama ne yayi to wannan wata ɗabi'a shi ne amma in ya haramta to kuma ya shiga cikin doka Allah yau shi ne shin hukuncin Allah ne cewa sai an ga kafata ta shura wata hanya ce kawai ta tabbatar da cewa da akwai ragowar rai a cikinta wato dabara ce kawai ta tabbatar da cewa akwai ragowar rai a jikinta kaga in ya ce ya amfani da wannan yace in bai ga ta shura ba to haramun ne to wannan ya shiga cikin doka Allah amma in shine ya kyamata kamar yadda misali kaga akwai fulani wanda ba sa cin kadduwa ba su haram ba ne amma eh, su tana tana tana kyamar eh, kyallo akuya ko akwai wanda ko bai ganta sanda haka yanka ba aka ba shi na mai ɗanɗana zai gane ko miyar ce da aka saka nama akuya akwai babulacin da da ya kai bakin shi zai gane ko ba zai ci ba a wajen ce haramun ba ne idan ɗabi'a ka tana mu'afa tana kyamar wani abu wannan daban to sai zama ɗabi'a ka tana kyamar ka ci duk naman da ka ga bai shura ba to wannan ba daban amma ɗaukan wannan ɗabi'a mai da ta doka to kuma ka shiga wani al'amari shi sa nake ganin ni a gani na su ƙoƙarin masana daga cikinsu wanda suka san mutuwa ta dabba da rayuwata su za su tantance shin wannan dabban mai rai ce ko ciya sai kuma ya aiki da fatararsu ya zama fasalu halar zikiri kenan in kuntum ta ta'lamu ta shura ba ta shura ba ba wannan shi ne asali ba amma shurawar shi ma wata hanya ce ta iya satifayin cewa sanda aka yanka akwai ragowar rai to ta yi kuma ba shurawa kadai ne zai iya tantancewa wani abu daban kuma na iya tantance haka shi ma kamar da misali ga mutane yan adam akwai mutumin da idan kai baka san mutuwa ba za ka gan shi ka ɗauka ya mutu kuma akwai sauran rai a jikin shi idan wanda ya san mutuwa ya zo ko likita suka ji ce wannan yana da sauran rayuwa a irin haka an sha a je za a rama mutum wani ma sai an sanar an zo ana jana'iza sai a ga ya motsa sau da kila da suke kan shi da su san asalin mutuwa ba suka hukunta shi a matsayin ya mutu kai watakila ma wasu ana sasa a kabari a irin wannan a irin da ake da a wuraren mu da sauri ana sauri a kai mutum gidan shi to ta yi wani bai cika ba sai ya farka kawai ji shi a cikin kabari kaga sai dai koma kuma ya kwanta yana yana yi haka domin na tuna wani mai kuɗi a garin na yana raye To da shekara ashirin har a rediyo an sanar an taru an cika ana sa janayiza kai sai aka zaka ce kuma ya farka wataƙila abin da ya taimake shi tunda mai kuɗi ne yana da sirkai da dangi da abokan hulɗa a wurare da dama da ake jira su da talaka ne kamar ni ko kai da tuni ya kwana ka bari. wannan jiran da aka yi kai sai zaka ce ai ya farka shi su mai shi za yana da kyau in an yi mutuwa a kira wanda suka san mutuwa si satifayin cewa da gaske wannan kadmata almuhatul lati kutibat mutuwa da Allah ya rubuta mishi ya mutu ko likita za a nemo ko wani wanda ya kware akwai mutanen da yau da gobe sun saba akwai wanda suke tattabawa akwai wanda suke dannawa har su fahimci cewa wane ya cika na san Malam albani mara gari Allah ya gafata mashi ya tattauna wannan matsala a cikin akamar da nayi can wani lokaci baya Allah ya sa mu dace da sai malam ya ci gaba da cewa wa min ashabina man atlaqa al-karaha amma dai har ila yau a cikin malaman mu na Hanabila inji Ibn Taymiya, akwai wanda saki kalmar makruhi din kai tsaye walam yufassir bai fassara me yake nufi ba hal arada tahrima aw tanziha shin yana nufin haramun haram ko ko haramun makruhi kala abul hassan al-amidi ga abinda abul hassan al-amidi ce ma zubiha li ghairi llahi mithl al wa zahra wa shams wal za ta malam ina hukuncin da aka yanka don wani Allah kaman coci kaman zara kamar wata da rana aka yi musu yanka faqala ahmadu min uhilla li ghairi llahi na daga cikin abin da aka ɗaga sunan wani ba Allah ba wajen yanka su a karahu ina kyamarsu. kullu ma zubiha li ghayrillah duk abin da aka yanka dan wani Allah wal kana'is da coci coci wa ma zabahu fi a'yadihim da abin da suka yanka dan bukukuwan su akrawu ina kiyamar duka wannan fa amma ma zubiha ma zabaha ahlul kitabi ala ma'anar zakati fala basu bi amma duk abin da suka yanka da sunan yanka ga magari imam Ahmad ya ce wannan babu laifi wa kazalika mazhabu malik haka mazhabu imam malik yake yakrahu ma zabahu an-nasara likanaifihim yana kyamar abin da kirista suka yanka don cocinsu au zabahu alasmil masihi ko abin da suka yanka da sunan yesu almasihu au silib ko abin da suka yanka da sunan cross au asma'i man magamin ahbarihim wa ruhbanihim ko sunayen wasu da suka gabata daga cikin fada-fada da ainihin masu zuhuda a cikinsu saint wane saint wane bulus paul wane ne da makamantansu wa qala fi wafil mudawwana a cikin tafin mudawwana ta dan qasim wa kariha malikun akala ma zabahu ahlul kitabi likana'isi imam malik yana kyamatar abinda kirista suka yanka dan cocin su auli a ayadihim ko dan bukukuwan su min ghairi tahrimin ba tare da ya ce haramun bane Wata ta'awwala qawlan lahi ta'ala yana fassara faɗin Allah da yake cewa au fiskan wa hilla li ghairi bihi ko kuma wani abu wanda aka yanka ba da sunan Allah ba qala ibn al-qasim dan qasim yace wa kazalika ma zabahu wa sammu alaihi ismal masih haka ma abinda suka yanka suka kira sunan almasihu akai wa huwa bi manzilati ma zabahu li kanaisihim dan yake da abinda suka yanka dan coci wala ara ayi ukala ni dan qasim bana ganin ya dace a ci wannan wa nikratir rukhsa fi zabaihi al-a'yadi wa nawiha an ta'ifatin min as-sahabati radiyallahu anhum wa hadha ma idza lam yusammu ghayra Allah yace an ruwaito sassauci game da ainihin cin abin da suka yanka dan su daga wasu daga cikin sahabbai Allah ya kara musu yadda amma fa wannan sai in ba ambaci wani Allah ba an samu sassauci a fatawan wasu daga cikin sahabbai fa in sammu ghayra Allah fi aidihim in sun kira wani Allah a cikin bikinsu aw ghairi idihim ko ba yankan biki ba haruma fi ashhar riwayatin ya haramta a riwaya ɗayan bi mafi shahara wa huwa mazhabul jumhur wannan shine mazhabin yawan malamai wa huwa mazhabul fuqaha salasa wannan shine mazhabin malaman fiqh guda uku idan ka ce al-fuqaha salasa ana nufin Abu Hanifa da Malik da Shafi'i waɗannan sune al-fuqaha salasa istilahi ne wanda asali ibnu abdulbarri shi ne ya shahara shi daga littafin shi na al'intika fi fada'il farasil aimatul fuqaha yana nan karamar littafi haka mujalladi uku wanda ya ce ya ba da labari a cikin mukaddima cewa an roƙe shi ne ya yi tarihi ya haɗa tarihin a wuri guda tarihin manyan malaman nan guda uku wanda sunayensu ya shahara da fikihu da fatawa da karantarwa sai ya ambata ya ce su ne abu hanifa da malik da shafi'i ba sa sanya imamu ahmad a ciki so da imamu ahmad ya fi shahara a matsayin malamin hadisi fiye da malamin fikihu amma ba wai wannan na nufin ya gaza su a fikihu ba ne a yana nufin a wajen hadisi kuma ya ɗara su kuma shi ya fi shahara a wajen hadisi saboda ya zo a bayansu ya tattara hadisan da ba su tattara ba ina ba ta fahimci wannan wannan matsaka ta wajen rigima rigima sosai sosai zamanin al'imamu tabari mai tafsiri sai imamu tabari sun rayu zamani daya da ibnu abi dawuda malam abubakar dan gidan abu dawuda sun rayu zamani daya a garin bagdad sai zama abubakar dan gidan abu dawuda shine kaman babban malamin hanabila shi kuma wancan shine babban malamin shafi'awa to akwai wani za da take faruwa tsakankanin mazahib a lokacin ana nan sai shi wannan malami al-imamu tabari mai tafsiri Allah ya gafarta mishi sai littafi ya sa mishi ikhtilaful ulama sabanin malamai sai dinga kawo maganganun malik da shafi'i da abu hanifa yana yin ainihin tarjihin abin da yake ganin raji tunda shi ma babban malami ne bai gaza sa ilimi ba sai ɗaliban mazhabin al'imamu ahmad sai suka ji zafi baya kawo fatawa imamu ahmad da suka tuntuba sai ya ce musu to ai imamu ahmad ba faƙihi ba ne sai zama ya ba su uburin aqbahu min dambe to daga nan fa suka tumfare shi da sharri da baƙar gaba da hasada da mai da martani karanta tarihi a cikin sauran alamin nubala da ya mutu hanabila suka yi gayya suka hana a rufe shi a makabartar musulmai suka ce dan shi'a ne suka mai sharri ko mun gane wannan dole haka aka juya da makarar shi aka je aka mishi kabari a gidan shi ba a rufe shi a makabartar musulmai ba wannan daga cikin mugun ta'asirin ta'asubanci da mata ba kowace ce ta'asubanci da mata ba jama'a mugun abu ne a cikin musulunci ba addinin Allah bane bid'a ce daga cikin bid'o'in mutanen baya wanda suka suka kalewa mazhabi haka aka yi a ƙasar misra zamanin da laif ibn sa'ad al-misri yazo yana karantar da karatuka sai malikawa suka je yana saba maliku da suna girmama shi cewa ai ya je madina ya yi karatu a gun maliku sai suka ji fatawar shi saba ta maliku suka dinga uzurta mashi da gaba da hassada da keta karke sai da yi nufin barin garin gaba daya ya je sanya littafan shi a cikin jirgin ruwa yana nufin zai bar gari gobe misali suka zagaya suka je suka bula jirgin ruwan ya jika duka littafan littafan gaba ɗaya suka lalace imamu shafi haka suka kore shi daga misra akan littafin ikhtilafu malikin wa shafi'i wai dan me shi zai ce ya saba wa maliku so ba yanzu aka fara wannan ba jama'a wai yan takifi kananan malamai majununai masu cewa sai an buwa na sabanin annabi bayan za ka fara su ba watilka ayyamu ce dawulu ha bainan nas za mu zo ta gaba insha Allah zamu tare Imam Malik dalla dalla ka ji goyi waye shi shi haka ya karanta da wannan batar haka ya rayu ko ya yarda da cewa ana iya sabani kuma har ya tashi daga kan fatawarsa ya koma kan wata fatawa ko malaman da suka san mazhabin sani na hakika haka suke duk za mu ji insha Allah wata rana a wata gaba daga littafin sayar alamin nubala tarihi imamu malik za ka ji yadda ainihin wato eh, malamai suke girmama imamu malik saboda iliminsa amma kuma wannan bai makantar da su akan cewa shi ne abin bi sabanin wanda Allah ya aiko ba Allah zan ya tsare mu daga ta'assubanci wanda yake mai lalata addinin musulmai a takaice jama'a waɗannan malaman guda uku su ake cewa al-fuqaha salasa ma Abu Hanifa da Malik da Shafi haka kuma ake jera su ana jera su ne bisa tarihin faruwarsu abu hanifa shine farko sannan malik sannan shafi saboda a tarihance in ka bi chronological abin nan eh, pattern haka suka rayu sai da aka eh, haifin imamu shafi eh, imamu abu hanifa ya taso ya karantar sannan maliku ya taso daga baya sannan imamu shafi ya taso daga baya na fata mun gane wannan a'a a cikin su malik ne kawai mutumin garin madina abu hanifa mutumin kasar kufa ne shafi'i kuma asalin shi dan makka ne amma a kasar yaman aka haife shi in ana maganan malaman birni nan kuma shine ake cire abu hanifa an an ce fuqahul amsar malaman birni to sai a cire abu hanifa sai a bar malik da shafi'i da ahmad saboda shi kuma abu hanifa ba dan birni bane shi garin su kauye ne shine ainihin wato kasar kufa to idan kuma aka ce akan kuma faɗi wani islahi a ce kuma alfuqahu saba'a. to wannan kuma wasu ne can daban ba waɗannan ba su ne malaman madina guda bakwai akwai sa'idu ɗan musayyib akwai urwatu ɗan zubair akwai Alƙasimu ɗan muhammad jikan sayyidina abubakar ɗin nan akwai kharijatu bin zaid akwai abdurrahman ɗan harif sai kuma Suleimanu ɗan yasar na cikon bakwai ɗin shine ubaidullahi A dan abdullahi dan utbatu dan mas'ud waɗannan su kuma alfuqahu sab'a waɗanda suke ainihin wato malaman madina waɗanda suka rigayi maliku kuma duk kusan karantarwa ƙasar madina ana yin ta ne a kan su in ka ji maliku na cewa kaza na riskin malaman garinmu to galibi yana ishara ga fatawa waɗannan mutane da karantarwarsu akwai waƙe da ake sa sunayensu na kasa isidarin waka yanzu menene ala kullu man la yaktadi bi a'immatin fa qismatuhu diza ko anil haqqi kharija anil haqqi kharija fa khuzhum ubayd urwatun thumma qasim sa'id abu bakr sulaiman kharija na manta dai asalin wakar a takaice dai sunayen suke na ibn musayib urwa qasim dan muhammad kharija abdurrahman dan harith suleiman dan yasar ubaidullahi dan utbatu dan abdullahi dan ubaidullahi dan abdullahi dan utbatu dan abdullahi dan mas'ud dukkanin su yawanci jikoki ne da tattaba kunnan sahabbai manyan malamai ne masu ilimi waɗanda suke Allah Ubangiji ya ba su ainihin ɗaukaka a cikin ilimi tun a zamanin tabi'ai Allah ya zafata musu gaba daya don haka ce as-sab'a su ake nufi amma aka ce a salasa to wannan kuma islahi ne daban yana da kyau a matsayin kan ɗalibi ka gane ire-iren wannan islahat din waɗanda ake ambatar su dan masu faɗan kaga za su fara ne kai da tunanin cewa in dai kana kan littafin nan to ka sa abin da ake cewa in an ce kaga da yace da al salasa bai fassara maka sunayen su ba kuma a ƙasa mai talikin ba zai ambata ba a tunanin shi duk wanda ya kai kanta littafin nan to ya kai ya san abin da yake nufi da wannan formula fi ma naqalahu ghairu wahidin a cikin maganar da fiye da malami ɗaya ruwaito wa huwa qawli wa huwa qawlu ali ibn abi talib wannan zancen kuma shine magana ayu dan abu talib wa ghairihi da wani sa min sahabati daga cikin sahabbai minhum daga cikin su akwai abu darda akwai sahabi ainihin wato abu darda Allah ya kara masa yadda wa abu umamata wal irbad ibn sariya da irbad dan sariya wa ubbadah ibn samit da ainihin al'ubaru dan samit al'ansari Allah ya kara musu yadda gaba ɗayansu wa huwa qawlu akthar fuqaha shami wa gairi, wannan kuma shine zancen mafi yawan malaman ƙasar sham da malaman ƙasar da ba ta sham ba wasaniya ta biyu wato eh, abin mun ji wato riwaya ta farko riwaya ta biyu la ya harumu bai haramta cin naman da suka yanka don bukukuwan su ba wa in samu ghairan lahi ko da ku basu kira ko da sun kira wani Allah wa huwa wa qawlu ata'in wa mujahidin wa makhulin wal auza'i wal layf waɗannan malaman ata'u da mujahid da makhul da auza'i da layf duka wannan shine maganganun su naqala ibn mansurin أنه قيل لأبي عبد الله سئل سفيان عن رجل ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا أم با إمام أحمد لابار سوى أن تنبي سفيان الثوري game da mutumin da ya yanka dabba da gangan yake ambatar sunan Allah ƙala ya ce ara Allah yi ukala ni ina ganin kar a ci ƙilala sai aka ce da shi a ra'aita in kana yara annahu yujzi'u anhu falam ya yace me kake gani idan ya ga cewa hakan ya wadatar mishi shi sa bai ambaci sunan ba qala ara Allah yu'kala ina ganin ka a ci qala ahmadu sai ma ya ce bayan da aka hakaita mishi wannan fatarar daga Sufyan sai yace al muslimu fihi ismullah wa yi yu'kal shi musulmi dama a cikin halittar shi akwai sunan Allah shi musulmi dama yana da sunan Allah tare da shi da in ya yanka da ya mace sunan Allah da mantuwa to shi za a iya ci walakin a sa'a fitar ke tasmiya Ya ce amma musulmin da yanka abu da ba suna Allah ba to ya yi mugun aiki amma wannan bai hana ci An nasara, su ba kirista ya bukuru ghayra gaira su dama ba suna ambatan wani Allah ba kamar da dama musulmi aslan yana ambatan Allah to in ya manta bai ambata ba ko ya bari da gangan imam ahmad yake shi yana ganin a ci amma sufyan sauri yake ka a ci imam ahmad sai ya bambance tsakanin wanda yake na musulmi da wanda yake ba na musulmi bai ce musulmi dama ya saba ambatan Allah dan ya manta ko ya samu wani rashin ainihin ladabi ya yi aiki da rashin ladabi na ƙin ambatan sunan Allah ko gaggawa to ya ce babu laifi ana iya ci don dama ya tare da sunan Allah amma arne kirista dama can ya tare da wani sunan Allah shi sa ka ce ko ya ambaci sunan Allah ma akwai matsala a wajen ikhtilaf anna hadha da dakhala fi umumi qawlihi azza wa fuskar sabanin shine wannan ya shiga cikin umumin fadin Allah da yace wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum abincin da wato yahudu da nasara suka dafa ko suka yanka ya halatta gare ku Wafi fi umumi da kuma ɗayan umumin shine faɗin Allah da yace wa ma uhilla bihi li ghairillah kar ku ci abin da aka yanka ba da sunan Allah ba لأن هذه الآية تعم كل ما نطق نطق به لغير الله tana game duk wani abu da aka furta wani abu sabanin Allah wajen yanka shi wa yuqalu akan ce ahalaltu bi kaza idan takallamtu bi idan kai magana da abu shine ma'anan ahalaltu bi wa in kana asluhu al kalam ar asalin ihlal shine magana da za a daga murya shine ahalla game da arabai suke yin labbaik Allahumma fa innal hukuma la yaxtalifu bi ra'i sauti wa khabbi amma hukuncin baya sabawa sawa'un an daga muryar ko kuma an yi ta kasa kasa a wajen yanka wa inna ma kana wa inna ma lamma kanat adatan raf'a sauti fil asli yace abin da yasa kashi da suna a halla saboda al'adar larabawa a asali idan za su yanka dabba za su daga sunan iyayensu ko gumakansu ne da karfi kowa yake kharajal kalamu ala zalika shine zancen ya fito da wannan siga saboda an saba asali ana yin ainihin wato menene ana yin watin ana yin daga muryar ne daga muryar da shi ake yi to sai ya zama daga muryar shi ne sunan abu a halla da aka ce sunan ambato wajen yanka saboda asali ambatan ba ana faɗa ne a hankali ba ana faɗa ne da murya mai ƙarfi ko mun gane to sai ya zama dalilin haka sai ana cewa a halla kamar da in za a kirga maza a waje misali da mata sai a ce akwai hula biyar saboda asali maza aka sani sun saba sa hula ko da yake nufi maza biyar sai a ce kuma akwai ɗan kwali kaza a ya yi wannan saboda an san mata sun saba sa ɗan kwali wata mata babu ɗan kwali a kanta ko kuma wani namiji babu wula a kan shi amma ana amfani da abin da aka saba faɗi ne ko mun gane wannan shi ne sai mala ya ci gaba da cewa ah, خرج الكلام على ذلك فيكون المعنى وما تكلم به لغير الله ma'anar shi wancan a halla ai wa ma takallama bihi da ghairin lahi abinda aka yi magana aka faɗi wani abu ba Allah ba wa ma na tsaka bihi da ghairin lahi da abinda aka furta wani Allah akan shi wa ma'lumun anna ma haruma sanannen abu ne cewa abinda ya haramta an yi ja'ala ghairin lahi musamman a sanya wani wanda ba Allah ba abin ambato fa kadhalika manwiyan haka kuma a nufaci wani abu wanda ba Allah ba ku dai a ambaci wani Allah ko a nufaci wani Allah da girmamawa idan hadha mithlu anniyati fil ibadati domin wannan kwatankwacin niyoyi ne a wajen ibadoji fa innal lamza biha wa in kana ablaga furta lafazin na yi niyyar yin sallar azhar a bayan limamin maliki a masallaci kaza ya fi kaiwa matuka wajen mace daga kai sallah kai niyyar yi lakin al asla alƙasd amma asali shine niyyar da ke cikin zuciyarka ba ambatan ba ko ala tara anna almutaqarriba bil hadiya bil hadaya wad sawa'u qala azbahu lillahi aw sakata fa innal ibrata bin niyya shin baka ganin mutumin da yazo yanka dabba ta hadaya ko ta layya shin koda ya ambaci ina yanka wannan layya ne dan Allah ina yanka wannan hadaya dan Allah ko bai ambata ba duk ɗaya ne saboda mene saboda ana ɗaukan izina ne daga ko kuma gano wannan jama'a misali yanzu shugabanni da ake rantsawa cewa ake sai sun faɗa ƙarara sun rantse da kaza za su yi kaza shin saboda rantsuwa a fili ta fi fiye da ya ce a yi na ƙudurce a zuciya ko duk abin da ake so ka ba da shaida ko a ji ta bakinka ba a yarda da cewa da za ka yi ai na faɗa a zuci me yasa saboda faɗa da baki ablak min mujarrad al-qasd amma wajen ibada duk da haka aka ce a itibari da qasdi kar ka fada shine ya sunna mana cewa yankawa da sunan wani Allah babu kyau haramu ne haka yankawa ko ba ambaci wani Allah ba amma an faci wani Allah ɗaya yake da wanda aka ambaci wani Allah saboda niyyar ɗaya take da furtawa da yake furtawa fitowa da abin fili kamar da ibada furtawa ya mutuwa fili amma ka ce a yi kasdu kar a faɗin niyya a yi lafazinta to haka niyyar yanka don wani Allah ɗaya take keke da keke da ambaton wani Allah a gun yankawa wa tasmiyatul lahi ala zabihati ghairu mabiha lillahi amma mu gane fa ambaton sunan Allah a wurin abin yanka daban da yanka ta don Allah wato ambaton shine idan za a yanka gama garin dabba a ce bismillahi yanka ta dan Allah kuma shine yanka abu da sunan ibada layya ko hadaya ko aqiqa ko nazaru ko makamancin haka fa innahu yusamma ala ma da bihi Allah domin ana ambatan Allah akan duk abin da ake nufin a mai da shi nama da za a amfani da shi wa ammal qurban abin da ake yankawa ko da neman kusanci fa yudbahu lillahi subhanahu ana yankawa ne don Allah sannan kuma sai a samu nama wani haza kala nabi sallallahu alaihi wasallam fi qurbanihi dan haka Allah da manzo Allah da nuyanka abu ce, Allahumma minka walaka ya Allah wannan arzikin mun same shi daga gare ka ne walaka yanzu kuma muna wa ne dan kai ba da kaurihi bayan da yace bismillah Allahu akbar kamar da a cikin hadisin al-Imam Abu Dawud da ya rawaito haka da shi da al-Imam al-Imam al-Baihaqi a cikin Sunan Kubra da Ibn Majah a cikin Kitab al-Adahi na sunan dinsa ittiba'an li ta'ala don biye wa faɗin Allah da Allah yake inna salati wa nusuki wa mahyaya wa matiya lillahi rabbil alamin ka sani lalle sallata da yankana da rayuwata da rasuwata dukkanin su na Allah ne wal kafiruna su ga arna kafirai yasna'una bi alihatihim kazalika suna allolin allolinsu na kafirci da irin wannan mu'amalar da musulmai suke wa Allah wajen ambaton sunan shi da girmama shi wajen yanka fataratan yusammuna alihatahum ala dhabaih wani lokaci suna kiran sunan allolin su a gun yanka wa taratan yarbahuna ha qurbanan ilayhim wani lokaci suna yankawa dan girmama allolin wa taratan yajma'una bainahuma wani lokaci suna hada tsakanin ambato da kuma yankawa dan allolin wa kullu zalika wallahu a'lam yadkhulu fi ma uhilla li ghairi allahi bi duk waɗannan guda uku Allah ya fi sanin daidai suna shiga cikin abin da aka ambacin wani Allah wajen yanka su da abin da arna suka yanka suka kira sunan wani wanda ba Allah ba da abin da suka yanka don wani wato wanda ba Allah ba da kuma abin da suka hada biyun akai fa in fa inna man samma ghayra Allah faqad ahalla bihi li ghayri Allah wanda ya kira wani Allah to yayi kurari da sunan wani wanda ba Allah ba fa qawluhu bismi kaza ce wanda yayi da sunan abu kaza isti'anatun bihi yana neman taimakon abun ne wa qawluhu li kaza in yace na yanka dan kaza ibadatul lahu to yana bauta wannan abu ne walihaza jama'a Allahu bainahuma fi qawlihi shi sa Allah ya hada waɗannan lafazza a cikin fadan Allah da yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kadai muke bautawa kuma gare ka kadai muke neman taimako wa aidan har ila yau fa innahu subhanahu harrama ma dubiha ala nusbi Allah madaukin sarki ya haramta abinda aka yanka dan gunki wa hiya ma yunsabu li yu'bada min dunillahi ta'ala shine abin da aka kafa shi a wani waje dan abauta mashi koma bayan Allah wa amma ihtijaju ahmada ala hadhihi almas'alati bi qawlihi ta'ala kafa hujjar da imamu ahmad yayi a wannan mas'ala da faɗin Allah da yace wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi fa haythu ishtarata ishtaratat tasmiya ala dhabihatil muslim to wannan yana magana ne a lokacin da aka shaddanta kiran sunan Allah ga yankan musulmi shin hal yushtaratu fi rubiyatil kitabi shin ana sharɗanta har ila ya faɗin sunan Allah ga yankan kirista ala riwayatin akwai riwaya biyu anan ma wa in kana al-khallal huna qad zakara adam al duk da yake Abubakar al-khallal mun ji a irin nan ya ambaci cewa ba a sharɗanta ba fahtajahu فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على الروايتين على إحدى الروايتين كف حجة دي ainihin ونن آية za a fitar da shi akan ɗaya daga cikin riwaya guda biyu falamma ta'arab al'umumu alhadiru yayin da ai alhadira yayin da zama ainihin umumi ya yi karo da halasci falamma ta'arab yayin da zama umumi sun yi karo da abin da aka keɓance aka haramta wa huwa qaulin lahi ta'ala shine fadan Allah da ya ce wa ma uhilla bihi li ghairi llahi wannan ne ainihin umumi alhadir umumin da ya ce kar a ci wal umumul mubih aka samu karo tsakanin al umumul hadiru umumi da ya ce haramun wal umumul mubih da umumin da ya ce halas me umumin da ya ce halas shine ma uhilla bihi li ghairi llah kamar da muka ambata a baya da kuma umumi da ya halasta shine wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum abinda aka ainihin wato halasta muku a ciki akwai abincin ahlul kitabi ikhtalafa ulama fi zalika shi sa ka ji malamai suka dinga wannan tatabirza da sabani dangane da ainihin wato waɗannan wato wurare guda biyu saboda kowanne umumi ne yazo akan wannan umumi ne yazo akan wancan ina fata jama'a mun gane wannan kamar da muka ji a baya tattaunawa game da wannan matsala za kuma a ci da jin bayanai a kanta insha Allah a karatuttuka na gaba saboda da lokaci ya kure za mu saurara nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah